Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum bar da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin 'yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin 'yan jarida. sai kuma maimacin shirin tsaka mai wuya yanzu kuma ga zara aminu fage da shirin dandalin 'yan jarida sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani shirin na dandalin 'yan jarida. Sunana Zahra Aminu Fage. A cikin shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako za mu ka muku maimakin tattaunawar da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwariyayi da wani gogaggen yan jarida wato Malam Bashir Muhammad Bashir a jihar Kano inda ya tattauna akan irin alakar da ke tsakanin 'yan jarida da jami'an tsaro. Wato alaka ce wadda ta daɗe tana kasancewa da mai aikin jarida da jami'in tsaro ta wani fanni ka ce musu dan juma ne da dan jimai. abin da ya sa suka zama dan juma da dan jummai saboda kowanne al'umma yake wa aiki abin da ake kira public service kuma kowanne al'umma tana amfana tana karuwa da aikinsa shi dan jarida kamar wani hijabi ne ko kuma wani mahaɗi ne tsakaninsa da mahukunta duk ƙasar da babu 'yan jarida babu cigaba kullum na kan tuna maganar thomas jefferson shugaban america na uku a inda yake cewa ƙasa kowace irin ƙasa ce a duniya za ta iya tabbatar da 'yan jaridu ba masu mulki amma in ji jefferson ba za ta tabbata da masu mulki ba 'yan jarida ba wannan yana nuna cewa 'yan jarida ba kashin ya dawo ba ne a tafiya irin ta salon kowane irin mulki a kowace irin ƙasa a faɗin duniya duba da irin rawar da suke takawa wajen karɓo saƙo daga al'umma su danganta shi ga mahukunta su kuma karɓo saƙo daga mahukunta su danganta shi da al'umma shi ya sa su kodayaushe a tsakiya suke su jami'an tsaro kamar yadda tsarin mulki na ƙasa ya tanada su ne alhakin kula da lafiya da rayukan al'umma ya rataya a wuyansu su kuma waɗannan su ne waɗanda suke sanar da al'umma abubuwan da mahukunta masu mulki suke a kowace irin siga ta mulki musamman a mulki na demokradiyya duk inda ka ga jami'in tsaro za ka ga dan jarida za ka ga yan jarida ka faɗa da ka faɗa suke aiki a lokaci guda a duk lokacin da aka ce an damƙe masu laifuffuka daban-daban kama ga waɗanda ake zargi sun aikata fashi da makami kama da wanda ake zargi sun aikata irin laifin satar mutane kama da wanda ake zargi sun aikata abin da ake kira damfara wanda mu muke cewa 419 kama da waɗanda ake zargi sun tada hankalin al'umma a mataki iri-iri za ka ga irin wannan yanayi shi jami'in 'yan sandan da aka kawo zai kula da wannan jiha ya kira 'yan jarida ya baje kolin hulun waɗannan masu laifin da kuma irin abubuwan da aka same su da shi a hannu kamar irin makamai da dukkan wasu abubuwa na ta'annati da za su yi wa al'umma to kaga anan idan su 'yan jarida ba su ba da haɗin kai ba ba su kuma yi tallar wannan kwazon da shi jami'in 'yan sandan yake yi ba to duniya ba za ta sani yayi ba waɗanda suka naɗa shi ma ba za su san yayi ba to kaga nan gurin ɗan jarida ya zame wa jami'in tsaro dole abin da ya kamata ya kamata kowanne ya kalli kowa a matsayin da ake ce masu wato abokan ci gaba lokaci guda su haɗa kafaɗa da kafaɗa ƙarfi da ƙarfe domin kowanne ya ga ya tabbatar da ya kai bantansa akan irin haƙƙin da tsarin mulki kowannensu a cikin guda biyu akwai inda tsarin mulki ya masa matsugunni akan cewa yana da wata dama wadda ta bashi dukkan wani irin iko da zai gabatar da aikinsa a matsayinsa na wanda yake faɗakar da al'umma da nishaɗantar da su da ilmantar da su da kuma gaya musu abubuwan da suke faruwa a tsakanin mahukunta da su kansu talakocin kasa. shi kuma jami'in tsaro shi ma a yadda tsarin mulki ya masana sama matsugunnan a matsayinsa na wanda aka ba shi dama ko aka ba shi alhakin kula da rayuwa al'umma don duk a lokacin da ake so a ga an tabbatar da tsaro na kasa. kuma duk lokacin da aka ce akwai barazana ga rayukan al'umma to ko da akwai mataki na freedom of expression na yadda ake da yancin faɗa albarkacin baki a matsayin aikin jarida idan aka ga duk rahoton da aka buga zai kawo barazana ga national security to za a iya aje wannan labari ba za a buga shi ba duba da irin illar da abu zai a sha'anin tsaron kasa don sha'anin tsaron kasa ya fi dukkan wani interest da wata bukata wadda za a iya gabatar da ita a tabbatar da ita da sunan wai ana da yancin da za a yada labarai don ita kanta kungiyar yan jaridu na kasa da sauran da masu ruwa da tsaki sun yi wannan to abin da ya kamata a kalla ko a duniya da ta ci gaba ko su a kasashen da suka ci gaba duk abin da aka san cewa zai iya illata matsayi wato national security tsaron kasa to ko da akwai haƙƙi na faɗa albarkacin baki akan auna a ga fa'idar yin haka da rashin fa'ida. buga fara shirya ta mai sai mu bari duniya ta ji ka taɓo 'yan jarida. Ka fara ya shayar rawa ta yi mai maza ya zama ɗan jarida. Wato ɗazu kai maganar dokoki da ka'idodi wanda suke wa wato jihar ragamar harkokin gudanar da aikin jarida sannan kuma akwai dokoki da suka shafi yadda jami'an tsaro ya kamata ko su kansu ko matsalan su dinga aiwatar da kansu wai inda ake samun irin wannan takaddamar ta kace na ce wannan ya shiga hurumi wancan bai shiga ba misali da sauransu eh, dokokin namu ne watakila suka tsufa za a iya cewa ba su dace da yanayin da zamanin da ake ciki ba ko kuma a'a masu aiwatar da dokokin ne daga bangaren jami'an tsaron zuwa bangaren 'yan jaridar ba sa bibiya ko ba sa bi sau da kafa waɗannan tanade-tanade dokoki. Eh, kowanne za a iya samun irin wannan matsala duk aikin da ka sani akwai abin da ake kira ethics hmm. akwai dokoki akwai sharaɗan gudanar da aiki shi kansa tsarin yadda ake ba da labarin na akwai dokokin da suke tabbatar da yadda ake tabbatar da wannan aiki kuma za ka ga galibi su kansu daga bangaren jami'an tsaron akan wuce gona da iri saboda an jahilci wannan dokoki waɗansu kuma sun san da dokokin kuma ake take su ko ga 'yan jarida su ma akwai ethics ɗin da kowa ya san akwai su ma suke take su kowane bangare ana samun wannan violations da ake gani na kare dokokin nan mm. illa iyaka abin da ya kamata yi da duk kowane bangare zai san hurumin dokarsa ko da ya sani ɗin zai aiwatar da abin ɗari bisa ɗari cikin yadda aikinsa zai inganta to ko da an samu takaddama a bangarorin guda biyu abu ne mai sauki mutane su gane wanda yake da laifi da ɗan jarida da jami'in tsaro kowanne yana iya fuskantar matsala a rayuwarsa jami'in tsaro ya rasa ransa a filin daga a lokacin da yake kokarin kare lafiya al'umma da kayayyakinsu ɗan jarida ya rasa ransa a filin daga shi ma a lokacin da yake so ya ɗauko rahoton abin da yake faruwa a lokacin da jami'in tsaron yake so ya aikinsa to kaga dai nan dan juma da dan juma da dai yana nan yana nan kwarai da gaske wai yaya kake ganin za a yi wani hanyoyi kake ganin za a bi a rage waɗannan takaddama da rashin fahimta da ke wakana wasu lokuta a lokacin musamman a nan najeriya misali musamman a daidai lokacin da ake fuskantar kalubalen tsaro waye ya kamata ya taka wata rawa wajen ganin cewa an daidaita al'amura abin da ya kamata a yi shi wannan haƙƙi yana kowane bangare a ciki ya kamata a samu abin da ake kira sinaji wato fahimtar juna tsakanin jami'an tsaro da ma'aikatan yada labarai kuma kullum abin da yake kawo mana cikas shine rashin shirya majalisun taron karawa juna ilimi da za a kira masana a waɗannan fanni guda biyu da masana a harkokin tsaro da masana a harkokin yada labarai a ɗauko ƙasidu da za a gabatar a kira waɗanda suke da ruwa da tsaki lokuta-lokuta ana wayar musu da kai ana nuna musu dukkan wani nau'i na ayyukan da ya shafi bangarorin guda biyu domin su fahimci junansu idan aka yi haka ana kara wayar da kai kullum ana ganewa a yanzu idan ka duba za ka ga hatta ɗabi'u irin na jami'an tsaro a da da yanzu misali a ƙasar mu nan najeriya za ka ga an samu abin da ake kira civility a tsakanin jami'an tsaro da ma mutanen gari za ka ga tsari irin na ma'amala ya canja wayewa takan shigo kuma kullum a aikin nan akan ɗauki yaran da suka yi ilimi suke shiga cikin irin wannan ayyukan. an zo da wani sabon wayewa da kusan ake ganin cewa jami'in tsaro ba abokan gaba al'umma ba ne abokan hudda ne wanda kuma suke da haƙƙin su ga sun kare lafiyarka da kayayyakin ka. shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako zai dasa aya sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin wakilinmu da ke jihar Kano Muhammad Ibrahim Kwari da bakon namu wato Malam Bashir Muhammad Bashir Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Zara har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaicin shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. sunana Khalid Adamu Bilbiston Local Government. Bakin gwargwado dai mai girma gwamnan jihar Katsina Rachel Honorable Alhaji Aminu Bello Masari yana iyakar bakin kokarin shi yanzu maganar da ake akwai sojoji da aka kawo a nan fuskar Local Government kuma sun fara shiga dazuzzukan nan. Abu lokaci ɗaya zai iya faruwa amma gyaran abin zaka ga sai a hankali. Jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsakan wuya. Yau za mu kawo muku ci gaban muhawarar da muke yi game da rashin tsaro da ke ci gaba da addabar juhin arewa maso yammacin Najeriya na Katsina da Zamfara da kuma Sokoto. Daga cikin abubuwan da za mu duba a yau shine shin sojojin da aka tura a juhin sun yi amfani wajen murƙushe wannan ta'addanci din kuma me ya kawo rugujewar kokarin da gwamnan jihar katsina aminu bello masara yi na yin sulhu da su wa'annan 'yan ta'adda sannan kuma shin mutanen Katsina katsinawa idan ka kasa su kashi biyu waɗanne ne suka fi jin daɗi ko kuma buhari ke bata musu rai to yanzu zan sake mai da ku ga wakilin namu sani shabu mulun fashi ya ci gaba da tattauna da yake yi da bakinsa. So ka yi magana a game da batun na zamfara ko san abin na iya tunawa kwanaki can na yi hira da shi kwamishinan 'yan sanda na can wato usman nagogo shi kwamishinan 'yan sanda na jihar zamfara ya ce daga cikin waɗanda suka bijire suna dawa su waɗanda tun da aka yi sasanci da su suka tsaya tare da gwamnati su ke kamo musu mutane don akalla na shaida lokacin da aka kamo mutum goma sha biyu sannan bayan haka cikin ƙarshen farkon wannan watan an maido da mutane 36 wanda da taimakon wa'annan su suka shiga daji suka kamo daga hannun 'yan uwansu na da wanda suke wannan abubuwa ne magana da na yi dala tambaye kai ma zama ka tambaya idan an ce maka zamfara an yi sulhu eh. ba sauran tashin hankali waɗannan mutanen da ake kamowa daga dajin katsina ake kamo su wanda ba su ga sulhun ba to in ko ana kamo ta daga dajin zamfara waɗanda suka tuba suna kamo waɗanda ba su tuba ba har ma ana hiddo mutane ana kamo wa gidan gwamnati kenan har yanzu ba ana bandutu ina zuwa ina zuwa da Allah afwan ai kana maganar sauki mu hmm. wannan gurin da sauki sannan maganar da wani za maji gari ke yi cewa aje a iske aje a za a ga idp kam mutum ɗari nawa ke da kwai ba abun mamaki ba ne shekaran jiya da daddare akwai ƙauye nan jibiya akwai waɗanda tashin bom ne ko rusu daga cikin garuruwansu ba 'yan ta'adda ba ne wannan baban da ake saki a cikin daji akwai inda ihun tashin bom ne suka sa suka taso suka gudo suka baro dazuzzukan su suka shigo camps akwai inda kuma a tsoro mu ake basu a ce ai ga barayin nan zuwa to kuma kan zama cikin tsoro ya fi tashin hankali ina gaya maka shekarun jiya da daddare aka kira kwamishina fiye da mutum dubu shida aka ce kowa ya koma gina shi aka je aka ajiye yan sanda da sojoji daga wuraren inda in ma suna tare za a shigo musu ne to an sa musu an sa jibiya dan jibiya lo gamu a a jibiya ba tsari jibiya da ba tsari amma da wasu jiwa gida da wasu shekarun jiya da dare ina gaya ma gaskiya so da fon abin da ke so ka sani nan gurin shi wannan kamar da shi afuwa malam salisu muna maganar reality da kai yawa kuma na zuwa tsaya ka ji ina so ka sani malam salisu ni ban da wani ra'ayi sabanin abin da yake shi ne daidai sannan ina so ka sani kamar yadda ka ce a hidda in ba da ka kama maganar gotin apc 100 bisa 100 bane ba ko dan sa da aka ba ta jami'a ba zan kama ka maganar gotin zamfara ba sai mu tafi dotsar akan abin da ya tattara mana gurin sannan malam salisu kamar na gaya maka dazu afwan dole shi su abubuwa ana koma kullu shan yanzu ila asali kowane abu yana komawa menene mafarin shi wannan ishu da ake ta magana ana cewa ai ta kaza maganan tsaro maganan wani ne abin da nake so ka fahimta shine in dai mun yadda cewa jiya bom na tashi yanzu ba maganar tashin bom afuwan da Allah da wanda ya sa ma bom ka mutu ina a a ai wai ina zuwa da ishu ina mai da martani wannan ba za su waji giri bom din nan har ina zuwa har a Kano ya tashi a masallaci ina zuwa har a Kano ya tashi a masallaci bom din nan sama da mutum 500 suka mutu Allah ya matsare mutum da ya ba mu wannan kariyan inda aka ce da ana barna goma ta koma uku ko hudu ai sai a gode ma Allah ana saran za a wayi gari wata rana barnan nan ba babu ita ga baki daya sannan malam salisu Allah ana zuwa dan afwan malam minti da zaka bani alai salisu wanda ya zo sayyidina Umar radiyallahu anhu kashe shi akai a masallaci wanda ya zo shi ya tarbe shi bayan ya tafi ruku ya zo soke shi faɗi mutu wannan ba ta'addanci ba ne. to ina zuwa kuma so ka sani shi ta'addanci ba yau aka fara shi ba hmm. kawai iyaka ina zuwa A ai dai ina ina zuwa abin da yake so ku dakata ina zuwa ba mu ce daga yau wai da kace ina zuwa da kace kana hukumomi an wuce takwas an kai sha biyu kana ma so ka ce kana sirga baki ɗaya ne ba ta'addanci to shi bizon ga shi ta'addanci tarihi gare dogo to yanzu kaga ishu dan magana muna magana banditry ne kawai kuma muna sa ran da wannan development da aka samu yanzu tun da magana ke kai yanzu na mai shugaban kasar tare najeriya an kawo sojoji isassu cikin dajin nan da na sama da na ƙasa kuma mu da muke cikin system wanda mu ne ake buga mawuyo ake yana mabacci. mun san daga lokacin da sojojin suka zo zuwa yanzu cikin ikon allah ana samun sauki amma kamar yadda na ce shi jiƙaƙƙen tsimi shine ake sa da yake magani cikin lokaci yanzu wayannan mutanen sun dade suna abun nan abun nan ya dade so barna ce ake yi lokaci kankani in Allah ya so ya yadda da addu'o'in da ake yi yanzu currently duk maganin wani abu da za a yi idafa ce wannan magana ce muke ta siyasa don jama'a su halin ake jigi amma babban abin da muke bukata a wannan hidimar da muke ciki yanzu manzala sallallahu alaihi ya ce idan musiba ta zo ku yi addu'a addu'an nan akwai sharɗan amsanta ni in gyara zuciyata in fuskanci Allah in tsaya tsakanin da ubangiji in gane menene Allah ta Allah na tuba Allah in gyara kai ka gyara zuciyanka ka fuskanci Allah ka ji shine babban maganin wannan matsalai eh, eh, titu abinda nake so kaga lokacin da ka ba din muna daidaita shi ne haka alaisa ba ji girbarin komo gare ka na san kana son ka dan tsokaci game da abin da ya ce to in kayi kaɗan tambayar da nake son ɗora ka dan tsaye da ka tukuni shine cewa ana ganin yau kusan kaman sati takwas kenan akalla wata biyu da mai girma shugaban ƙasa janar buhari ya ce za a turo mutane tabbas ya turo su sun je amma har yanzu ana samun hare-hare don ko a wancan mako da ya wuce an sami akalla jimlar mutane sha tara farko sha biyar aka kashe sannan aka nemi guda uku ba a san inda suke ba daga baya ma aka ce guda hudu shin menene kuke ganin abin da ya kamata su mahukunta na yanzu da su gwamnati tun ba jam'iyyar kuma ne ke gwamnati ta hanya ne don magana wannan ba wai na wannan to tokar wannan wannan to tokar wannan bane ana neman a samu maslaha so da waɗanda suke can sama su ba su gaggane waɗannan abubuwa to gaskiyar magana eh, kayan magana wadda akwai abin da ya kamata tunda kowa na saurara ma kowa ya mai da martani haka a siyasance hmm. ya yi magana ta cewa wai sun mana aikin da ba mu yi ba hmm. amma shi ba haka ba ita gwamnati dama ci gaba ce kashi tamanin bisa ɗari na mashi hanyoyi an kare su in sun yi wani abu wannan babu laifi da mun haƙƙin mu ah. to gwamnatin pdp ita ta ɗauki hanya daga mashi habbinin kuka kako duk garuruwan nan na mashi kashi tamanin bisa ɗari nan suke bisa sannan kwalta ce ta ɗauki kwalta daga dankama habbunbun sannan a ainihin ta dau wutar lantarki tun daga mashi habbinin kuka suna aiki in ba su ba su aiki kuka ɓata shi to saboda haka mu in sun zo sun yi wani aiki 2017 suka yi shi don su ci zaben cike gurbi na majalisar tarayya kuma mu muka ci suka kwace muka tai kotu ta soke muka dawo suka sake kwace muka bari saboda haka wannan ma da aka dan zuba din don wannan dalilin ne saboda haka mu dawo ga maganar da muke ta tsaro maganar tsaro da aka ce an kawo sojoji da sauransu kuma shi chairman na apc ya magana cewa ai su ba suke da control na sojoji ko 'yan sanda ba da sauran shi ne ai nike so in dora ai ita ma tana cikin ciwon mu wannan abin da ake cewa ai mu gwamnatin jiha ba mu ke da control na dan sanda da soja ba da sauransu da dss ai in aka turo soja ko dan sanda kowaye a jihar katsina to gwamna kasancewa shi chief security officer na jiha to ba zai wuce magana shi ba because a cikin jihar da yake mulki nan zai aiki kuma da shi zai aikin kuma kana faɗin irin taimakon da kila gwamnatin jiha take yi musu dan wannan aiki ya tabbata idan babu fahimta aiki ai aikin ma ba zai yiwu ba sannan gwamnatin nan ta apc ta jihar katsina ita ce a federal government baki ɗaya ma shugaban ƙasan ɗan jihar katsina ne shin me zai sa a rika rarraba rarraba tsakanin waye waye ke ba da umarni ko waye bai ba da umarni a tsaya a ga an hidda mutanen jihar katsina cikin matsalar tsaron nan ya fi tunanin wa ke da ikon ba wannan umarni ko mu bari ka ji kila lokaci aka baka kai magana wannan mutane da kake magana ni ban yarda da wannan magana da kai ba ciyaman sai insecurity suka yi magana da kansu ka ce wai karan bom ya koro mutane suka zo suka zama yan gudun hijira to me ya kai su inda ake jefa bom kuma me ya sahihancin su su mutanen da kake magana su rugo saboda ƙara bom a'a wannan ba ko me za ka faɗi yanzu kai ke tantance yan gudun hijira a'a ai akwai hurumunka inda ca kai mun gaba da jam'iyya da kaza kaza zan yadda amma ka shiga hurumun ni wannan magana ban taɓa jin ta ban da a wannan wajen. A'a muna da shi muna da gudun wanda za mu iya bada ita ce muke ba. A'a ai wannan da kake bani tana da nauyi kwarai da gaske. Na ce mai saboda in yanzu muka te faskari muka dauka karan bom suka ji suka dawo wunan wani to kaga mun yau da rikanmu ba mu zaton karan bom ya koro su sai dai mi su masu zuwa security da me na san kila za su yi magana nan ga za su tantance amma abin da ke magana shine dole sai mun fahimci cewa muna da matsala gwamnati ta yarda domin gwamnati da kake ta magana sulhu gwamna ya hito da kan shi ya yarda amma a makare saboda mu mun fi shekara muna cewa sulhun nan ya kare amma daga baya bari ka ji yau ai sulhun bai yi ba ah, sulhu ya kare eh, kuma gwamnati ta shekara ba ta yarda sulhu ya kare ba ta tattauna a cikin duhu sai mutum na kwance gida a ce ai gwamna ya sulhu sai ya ji adda bisa wuyan shi gaishe ku malamai. To jama'a nan muka zo karshen wannan shiri na wannan lokaci muna da shiri ɗaya da ya rage mana da za mu kawo muku shi mako mai zuwa Allah ya kai mu da kuma a cikin wannan shiri din zamu dubi wato zamu mu taɓa maganar sacewar da aka yi wa sirkan shi gwamnan jihar Katsina da kuma magajin garin daura a can kwanakin baya ta da abin da yake nuna wato karin taɓarɓarewar tsaro a wannan jiha sannan kuma zamu gwada shin ya aka shi tsohon shugaban ƙasa kuma baka tsine umar yaradu ya samu nasarar kawo sulhu a yankunan naja delta amma sha'anin sulhu ya gagari shi buhari wanda shi ma dai daga katsina ya fito to a madadin dukkan su bakin namu wato shugabannin jam'iyyun apc da pdp na jihar katsina da kuma shi wakilin namu sani shu'abu madin fashi sannan da garis alheri abdul ta taimaka wajen haɗa shirin ni ali mustapha sokoto ne ke muku bankwana daga washington dc a huta lafiya. madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye shiryenmu mu baki ɗaya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya niger da kamaru karfe uku agogon ghana yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salama Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.